biyar sau goma hamsin misali da kafa hamsin ɗari biyu sau hamsin dubu ɗari biyu sau hamsin akalla anara to ala ayyati halin shi dai wannan ya yi rubutun bidiyoyinsa ya gabatar wa gwamnatin wancan lokacin an ɗebi maƙudan kuɗi an bashi ya sabo na an nahari su nuna suna wa min tarihi ma ya odamu daga cikin abun mamaki abun da aka sani akan wannan sarki fi shi ne annas sayuti ذكر في كتابه الحاوي سيوطي ya ambato a littafinsa alhawi waje yana magana maulidi don shi ma dan bijan da ke goyon bayan maulidi ne yace annal malikan muzaffara sarki muzaffar mubtadi'u bid'atil maulid wanda yake kira bid'an maulidi ko aka kirkira aka dora shi raya sa kada adda samatan ya tana da abinci in an ce sama aflan imma sama dabban wanda za a ruwan dimi a sata a halɗe gashin da za a hada da fatar da menene karamin dabba a dafi ko a soye shine sama asalin sama shimfiɗa afuwan karkucin nan ko karatu da fidi ba a sabon ba kun ga katon teburin nan da aka aje eh? aka dora abinci bi nawaiha haza ya sama sama